Jami'an 'yan sandan dai sun yi nasarar kame mutane biyu waɗanda ake zargi da hannu cikin kashe hakimin garin Sarkin Kudu kamar da yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban SP Usman Abdullahi Jada ya tabbatar da kame biyu daga cikin waɗanda ake zargi da kashe hakimin Sarkin Kudu da ke karamar hukumar Ibbi a jihar Taraban. Suka ta aron gama ko atabu da shi har ya kai ya ƙoƙari kwato rayuwarsa amma Allah bai nufa ba suka sari kafarsa da adda sannan suka bi shi ɗakin iyalin sa suka harbe shi a kai na daga cikin kokarin yan sandan yan sandan jiya taraba ne aka samu kama mutane biyu a cikin wannan aika aikan wanda suke da hannu cikin kashe wannan basarake a haka ne nake so in gaya ma cewa a yanzu haka an samu mutane biyu wadda an kama su yan sandan jiya taraba tana nan tana faɗaɗa bincike kuma suna ba ta haɗin kai a yayin da ake musu tambayoyi. To ko ta yaya malamarin ya faru cikin dare a garin sarkin kudu da ke karamar hukumar Ibbi a jihar Taraban a cikin gidan hakimin sarkin kudu inda wasu waɗanda ba a ma san ko su mutane ne ba suka shigo cikin gidan cikin dare suka kashe wannan hakimin tambayar kenan da na yawa Idris Adamu da ke zama kanin hakimin sarkin kudu kuma a idansa lamarin ya faru daga farkonsa har ƙarshe ya koshe da amincewar. Sai na ji takon kuma bai iso kofa na ba ana tambayan ina ɗakin hakimi to shi kuma sai ya ji daga ɗakinsa sai ya fito sai ya buɗe kofa ya ɗan sa kafarsa bakin kofa sai ya ce waye ne sai suka ce su ne sai sara a nan cinyarsa ni dai saran kawai na ji ya yi ihu daga nan ya shiga da sule ya sauka ta wani kicin ya zo ya shiga ɗakin matarsa sun shiga ɗakin sun gama bincike ba su gansa ba yayin da suka fito suna tinkaran ɗakin matan nasa sai suka ga jini ya bi wannan cikin ɗakin nan suka bi shi nan take sai na ji pau na sake jin pau daidai wurin fita bakin ke suka sake harba bindiga ha ilau dai Idris Adamu ya ƙara da cewa ko minti goma ba a yi ba da faruwar al'amarin waɗanda ya gani da sa, kuma suka sake zagayowa domin musu jaje kamar mutanen nan su nawa ne haka misali eh su hudu ne abinda ido na ya gani makwabcinmu ne shi ba fulatani ne gidansa na bayan garin mu bai ma isa gidansa ba sai ya dawo da baya kuma ya zo domin ya ijaje a wannan take ya dawo kuma daidai da jami'an tsaro sun iso ina muka musu signal sai suka dauke su su biyun kenan mai misali su waɗannan waɗanda ake zargin eh, a wannan lokaci cikin dare suka dawo a cikin daren ko dai sai da wayewar gari a cikin daren suka dawo abin ya faru da wuce minti goma sha biyar ba sai ga sunan sun zo da kafa sai dai adda kawa ka faɗa su cikin iko Allah lokacin da jami'an tsaro suka kama su sun tafi da su nan caji ofis nasu addan nasu ga jini ma a jikin shi. su ma a nasu bangaren al'umma mazauna yankin sarkin kudu sun kuwa koka da kuma kira ga mahukunta kan cewar suna buƙatan ƙarin jami'an tsaro a wannan yanki nasu kamar da yadda alhaji garba dan azumi wadda ke zama ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci da jana'izan gawar hakimin. kalin karfe goma sha ɗaya da miki ashirin na dare suka fal shi a gida suka harbe shi da bindiga kawai sun zo suna haska toci yanzu suka ga jini inda ya shiga ɗakin nan. to yanzu yaya yaya kuke rayuwa kenan a wannan yanki naku na sarkin kudu? Muna rayuwa cikin sarkin kudu ne babu wani hukuma tsayayye a wannan wurin. Yanzu menene bukatar ku yanzu a sarkin kudu? Bukatar mu a taimaka mana gwamnati ta taimaka mana da hukuma soja a ajiye wurin su a cikin sarkin kudu inda shi ne martaba yake da kuma bakin hanya inda mu ko muke zaune. Wannan kisan hakimin da ya faru ne a ƙauyen sarkin kudu da ke karamar hukumar Ibbi a jihar Taraban Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.